من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi المسلمين gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wai ta game da hullahu bi mun kwana a cikin suratul baqara shahi na 39 kuma daidai inda an da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa hazuna nisa ka bani isra'ila ko hmm. Mm-hmm. <laughs> waskuru ku ambata iz akhazana nisa bani isra'ila lokacin da muka riki alƙawulla ga bani isra'ila fi taurat a cikin at-taura wa ala lisani musa kuma mun riƙe alƙawali akan harshen annabi musa wa gairi da wani ne min an biya ihim na annabawansu abinda alƙawalin da Allah ya rika da bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah ya rike alƙawali gare su kada su bautata ma kowa in ba Allah ba bitai linafi in wamna amir wa abin amr wa asim wa yaqub wa liya'ul baqina habarun bi ma'anan nahl wa huwa ablagu wannan ya yi mubalaga limafi don abin da a ciki nai min ihami na daga ihami annal manhiya musari'u ilan tihai lalle abinda an ka hana gaugawa zuwa ga tukewa huwa yuhduru anhu wa yu'ayyiduhu qira'atu la ta'budu wa tuhsinuna aw ahsinu bil walidin ihsana ku kyautata ko kuma kuna masu kyautatawa ga uwaye kyautatawa birran nagarta wadda halafihi jami'u anwa'il birni duk abin da za a wa an gode ya shiga ciki wa zil qurba da yan uwa qarabatin yan uwa adamu ala walidai wa wahida zi iradatul lil jins wal yatama da marayi jam'u yatimin man la abalahu shine marayi kana dimin wani dama وهو قليل amma kaɗan ne wal masakini da miskinai jam'u miskinin miskilin mina sukuni na daga shuru ya yi tsit ka an alfaƙara askanahu kamar dai talauci ya sahibi ko motsi ne ya kasa miskini ta gana eh. wa ƙulu ku waɗi husuna abu mai kyau ƙaunar husunan zance mai kyau lina su ga mutane duk wanda za ka waɗa magana to kada ka waɗa mai abin da zai ɓata mai rai kai mai magana wadda za ta daɗaɗa mai ta hwana ta mishi rai da don mai alha'i wasu kuni sini mazdarun wasu fa bihil mubalaga min al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil shi shine ƙaunar wa sirki da gaskiya fi sha'ani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rifqi kuma da sauƙaƙawa bihim gare su wa qara'a hamzatu wa kisa'i bi fatahataini hasanan wa fi al-amru bi makarim al-akhlaq wagga aya tana gwada mutum shi ɗabi'un kwarai kada ɗabi'un ka ce a sha da su wa aqimu salata kuma ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka yuridu bihi ma ma furida alayyan ana nihi abinda an kafarnanta musu fi millatin ga addinin su ai a hazna a hadaku mun rike alƙawalin ku ya bani isra'ila bi jami'il maskur duk da duk abinda an ka ambato kuma faqabiltum kun karba wa aqabaltum kun kun huskanta alaihi gani amma duk da haka sun mata wallaitu in mutu ya saba da saba sai ya saba kun ka ba da bai a arantun kun ga bijire anil wafa'i gaba da cika bil misaki fi iltifatun anil gaibati wal muradu aba'uhu qala sa'alibi mala sa'alibi ya ce hidabul li mu'asirin nabi sallallahu alaihi wasallam wagga magana ana yin ta ga waɗanda sun kai wakkaci sun kai zamani da manzon Allah amma usnida ilaihim tawalla an jingina musu ba da bai na asalafin waɗansu suka shuɗe nasu izhum kullum bi sabili don gaba ɗayan suna bisa ga waga hanya don haka tun da hanyar su guda sai an ka ta musu wannan magana inta illa qalilan minkum sai kaɗan ma salama wa antum mu'riduna an kuna masu bijira gaba ne ai adatukum ku al'iradu bijirewa ka aba'ikum kamar ubannanku kun riga kun saba da babu da za a yi agamta ko da ku Allah sauƙaƙa to ci gaba وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسرقون دماءكم ولا تفسدون wa in a hazna nisa'akum lokacin da mun karki alƙawullan ku wa ƙulla lakum mun kace gare ku la tasfikuna dima'akum kakku zub da jinananku la riqu ba'dukum damma ba'dun kada sashin ku zub da jinin sashi anna man araka damma gairihi ka anna ma araka damma duk wanda ya zub da jinin wani kamar ya zub da nashi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kakku hedda yan uwanku kakku hedda kanku daga gidajenku la yukhruju ba'dukum ba'dan min darihi kar ɗayan ku shi hidda ɗai sashen ku hidda sashe da gidansa bil ijla'i da kura an alwadani gabarin wani zama wada hala fihi man darra jaruhu kuma ya shiga hisuwa daga gida duk wanda tuta makwabci ne ya shiga ciki hatta alja'ahu har ya matsar da shi ilal khuruj zuwa ga hita makwabta ka ga ba dai in samu wani wuri ba ta da daɗi da wani wa man wajadtum da wanda kun ka sama asiran kaman mai hoshtarahu ku sai shi wa ku ku yanta shi waɗanga suwa umarnin da an kai musu wartifa'u tashkuna wa tukhrijuna ala taqlil khaswan dawa tasfikuna raf'a dawa tukhrijuna raf'a wato duk an yi musu na domin kula da an shahi anna wa haswa alama taqaddama fi a ta'buduna waɗanga abubuwa da an kai muku umarni sun ma'aƙarartum sannan kun ka karɓa ƙabiltun misa kun karɓi alƙawali wa a tarabtun kun yi hulci bil zumi alaikum wa antum tasharuna alhali kuna shaida ala anfusikum bisa kanunku bi hadal iqrani wa antum kuwa ayyuhal mawjuduna al-yawma ya ku waɗanda asama mu yau tashaduna ala iqrari asalatuhum kuna shaida akan iqrarin mutanen sun ka shudi naku summa antum haulai sannan ku ga ku ku wadanga naqiduna masu kwancewa istibada limar takabu wannan nisan tarwa na ga abin sun kawo ba da misaki wal iqrari bihi da hurci da shi wa shahadati Eh? to sun ma'antum ثم أنتم الأرض sun ma'antum sannan kuwa ha'ula'i waɗannan annaƙiruna masu kwancewa alƙawali istab'adun limar buhu, nisantarwa na ga abin sun ka hau ba da misaƙi bayan alƙawali wal iƙirari bihi da hurci da shi wa shahadati da shaida alaihi akansa wa antum mubtada'un wa ha'ula'i habaru ala ma'ana antum ba'da zalika ha'ula'i naqibuna ku bayan haka ku ne waɗanda an su kwanta da alƙawali ka ƙaulika kamar zancenka an ta zalika rajulun lazi fa'ala kaza ai kai ne namijinin da aikata kaza sun ba antum ya ha'ula nazila sai aka jidda tagayyar sifati manzilata tagayyar zati sai an ka saukar da jirkitar da sifa matsayin jirkitar da zatin abu wakila mubtara'un wa habarun ala ta kadiri misul qaulihim awa misalin la maganar larabawa abu yusufa abu hanifata ai abu hanifa shine abu yusufa abu yusufa shine abu hanifa ثم أنتم هؤلاء وقيل هؤلاء منادى خذوا فيه حرف النداء وإن كان قليلا كوري كدنا والجملة تقتلون أنفسكم ya ku waɗanda kuna kashe kanunku bi katale ba'dukum ba'dha da kase wa shashan ku sashi halun aw habarun antum ala ahiri akhiri wa juna fariqan kuna hidda wani gabrin jama'a minkum daga cikin ku min diyarihi daga gidajen su na kuna ma hutu mako bi idgami ta'if asli fi dhail nafi'in wa amir wa abi amr wa kasiri وفي قراءة لآثم وحمزة وكسائي بالتخفيف على حذف التاء أي تتعاونون كنا تيمكو وهو حال من فاعل تخرجون أو من مقوله أو كليهما كوكو دكا kuna ma hau taimako alaihim gare su bil ismi da laihi al ma'asiyata swaba ma Allah wal udwani da zalunci don haka an hane ku da waɗanga abubuwa tsallaka iyaka an hane ku da kuma zalunci amma kuna nan kuna aikatawa kuma an hana ku ku hida mutane da gidajensu to amma duk da haka kuna hidda su da gidajensu kuna taimako ga hidda suwa wa in ya tukum hali kaunukum usara idan kama musun ka zo muku jam'u asirin jam'i na kaman mai aika ta qadimin wa qudama aw jam'u asara ko ko jam'i na na asara ka sukara wa sakara wa fi qira'ati hamza asara jam'u asirin ka jarihin ha tufa duhu sai ku wanshe su linafi'in wa asimin wa kisa'i wal mufa'ala ala wato kenan ya azo muku da kamammu tufaduhum kuna fansarsu wani irin fansa za ku yi wato kuna ba da kuɗi a baku su kuna kuna fansa kuna ba da kamammu a baku su domin an amfan shi wanda an haka mai yan an kai amfani da kalmar tafaduhun kenan mutum an ka bai an ba suwa amma da an ce tabduhun to kuna fansa su da dukiya to amma duk da haka dai malam ya ce ita mufa'ala tana nan akan babinta tufaduhum kenan babina na mufa'ala tana nan akan babinta li'annal asira domin shi kamar mai yu'lil mala yana ba da dukiya wal asiru shi ko wanda ya kamo yu'lil yu'di yana ba da wal asiru wanda aka kamo asiru shi alwarku wanda ya kamo wanda aka kame asiru shi wanda aka kame yudil mali na ba dukiyar an hanshe shi wal asir shi ko wanda ya kabo yudi al idlaqa yana ba da wanda ya kabo ya sako shi wannan tare da kuwa au min wahidin ko ko tufaduhu ya daga gudana ka aqabtul lissa kamar na bibi dan in ka bi shi yana bin ka ai barawo gudu shi kai yu'ayyiduhu qira'atu ibn kasir wa abi amr wa ibn amir wa hamza tabduhum kiga tashi qira'a tabduhum na in ya zan tabduhum al ma'ana min al asr kuna tsamar da su da kamu da dukiya au gairi ko wani abu wanda ba dukiya ba muna tare da kuwa huwa uhida ilaihim yana daga cikin abin da an kai musu alƙawali kada su kama ta kaddama aw tudriqu ko kuna sakin su ba da an ta'khudhu anhum shay'an an kun rike dan wani abu wa qala sa'alibi yuqalu fada idza a'da malan wa akhadha rajulan kenan ya an ce fada in ya ba da dukiya ya amshi mutum wa fada idan a da rajulan a ahadha rajulan in ya ba da mutum ya amshi mutum gurguran hursuna yaƙi? mun ganin shi kenan ko kenan in ya zama haka ma'ana ma'anahu bil mali wa faduhun ai al mufadatu al asir bil asir ba da hursu na yaƙi a ba da hursu na yaƙi an ga karatun Allah ganar da intaha amma dai shekara abdullahi ya ce wa sawabu la farka bai ba? domin ya ce mufala tana na gababenta wallahu a'alam Allah shi yasa asiri littahi ne wa huwa ai a shaan wannan sha'ani muharramu abin haramtawa na alaikum gare ku ikhrajun hiddas muttasilin bi qawli wa tukhrijuna wal jumlatu bainaha itarabu ai kama hurrima tarkul fida'i kamar yadda an ka haramta muku barin fansa wa kana quraiza halahu al-ausa wan nadira quraiza ta rantsuwa ta kulla alƙawari sun sarka hannu da su da ausawa da naliri wa banu qainuqa hazarat ita ko banu qainuqa ta yi alƙawari da hazarat fa kana kullu fariqin yuqatil ma'a fa'i jiyawa wani gabrin jama'a cikin su yana yaƙi tare da abokan da ya sarka alƙawali da su ai ino yana taimakon su filqati filqatil da kashe abokin adawa wata karibin diyari da rushe gidaje ba an ce kasu yaƙe su ba ba an ce kasu shi su da gidajensu ba yanzu wanda ka rushe ma gida ba kai sai ba wa ijla'i ahliha da kura mutanenta wa za usir ahadum ya an kama daya min kai ne ga jama'a gabi istam usir taru wa fa wa duhu sai son shi su wa duhu ko sai son shi wai za su ilu an ka tambaye su aka ce dan mi lima tuqatilu lahum ku yaƙe su a kamo su kwanshe don mi tuqati wanda ya zanta da bisa hukku kuma bisa gadadi kuma wato haruna kuna kuna fansa su an kamo su qalu umirna bil fida'i ya umurce mu da fansa wurin alaina alqital an haramta mana yaƙi bai na tsakaninmu walakin na sa'i sai da abin da ya kawo haka muna jin kunya an yasta zila falawa'una waɗanda mun kare ƙaunin su su walakanta muna kallo ana rankarsu ba mu shiga musu ba kuma ga mun ƙulla alƙawalin amana ah, to ko kai alƙawali wanda annaban za a min wani cika yi bai hude kenan wal hasil annahum a'rabu abin da an matabbaci ga waga magana sun bijire an kullil misa ga dukkan alƙawari illa alfida a fansa wali za wa bahawumullahu Allah zarge su ta'ala bi qawlihi afa tu'minuna yanzu ku kuna imani bi ba'dil kitabi da sashen littahi shine at-taurata at-taura ai ba abu ma huril alaikum sashi abin da an kafarlanta gare ku fi ciki wal fida'u shine fansa wa takfuruna bi al kuna takahirtar sashi huwa tarkul qatl shine barin yaki wal ikhraj da hiswa wal muzahara da taimako shin wanga aiki na ku danye fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum shin mi as sakamakon wanda ya aikata irin wannan danyen aiki daga cikin ku ko an ba da amsa ko ba a bai babu wani sakamako illa hizbun sai kunya da walakanci da kaskasta hawanu walakanci wa zullu da kaskasta wa asalu da khizi zillul wato kaskasti yusa ya minhu wanda ake jin kunya gare wanda za yusa amalu fi kulli minhuma don haka an ka aikata kowane gehe ya hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wa qad ne bi ƙuraiza. quraiza hakika an jinkirtar da su da kashe ƙurai zawa ya samu kuɗin uhizu ko? Ah. uhiru hmm. bi katal zawa na nadiri an jinkirta musu da kashe ƙurai zawa da kore nadirawa wa ƙailu ƙa'a ila shani zuwa sham wa zarbil jizyati da doka jizya sai jizya alaman baƙe minhu bisa ga wanda ya jinkirta daga cikinsu su wa yawmal qiyamah rana alqiyama yuraduna ila ashadil azab wallahi in ba ta tsaya za a mai da su ga azaba mai tsanani li'anna isyanin domin saƙon su ashaddu ya yi tsanani wa mallahu bi gafilin amma ya amaluna Allah bai zan mai bari ba ga abin suke aikata bil ya'il nafi'in wa min kasirin wa bi baqina huwa takidul lil wa'idi أي أن الله تعالى بالمرتاج الله ينقى مبقى لا يكون بير كان أن أفعالهم كأيوكوز دق بين سوك إذا أشكا مصفوشك بعرف يقول أولئك أولئك الذين تروا أولئك ula'ikan lazina tara hayatar duniya waɗannan su ne waɗannan sun ka furfura rayuwar duniya bil akhirati sun ɗauki rayuwarsu ta lahira sun bai an ba su rayuwar duniya bi an ruwa sun zaɓe ta alaiha akan duniya ba su da wani tunanin su raga sauran abin da suke bukata da shi inda Allah a dai ba su da duniya su yi amfani shi lahira ko za a yi ba yahudi kenan duk wanda ga yana iya saba ma Allah don duniya ta yi ta yi kyau ko da lahira maza na ƙura to lahira duk wanda yake da riga ba yahudi na wani ɗaya bai da bakin ba yahudi kenan tilin tilin Allah tsaka ana samun irin haka nan ko fala ya kafa anhum azabu Allah bai sassauta azaba gare su bi na kasil jizya da tawaye jizya da nan duniya fi duniya wal azabi da kuma azaba fil akhirati jizya dai za a bashi ta kammalallata azaba ranar alkiyama za a yi tafi ta yi gwabi wala hum yunsaruna ba a taimaka musu bi daf'i zalika anhu da tun kuɗa wannan gabanin su to a nan, ku duba tun inda mun ka faro magana akan yahudu ayoyin nan an karanta su da yawa duk bayanin ga yahudawa na kuma da irin ɗabi'ar su da musulmin mu kai haka ne to jama'a duk wanda an ka ba wannan ana mai wa'azi an yi mai jinkiri ko ba yi ba to mu ta karatu mu ce karatu mu ci gaba ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البيت akhbara ta'ala sannan Allah ya bada labari annahu a azara duk hamzarin da aka wa yahudu Allah ya yanke musu hamzari ya yanke hamzari ilayhim gare su bi irsalin rusul da aiko manzani ya kamata in an kawo mutum wa'azi yau bai ji ba gobe wani to mai wa'azi in bai ji ba jibe wani wa'azi ya jiya ko a ne a gana a yahi to yahudu an yi musu wa'azi an yi musu wa'azi an yi musu wa'azi ba guda ba amma falam ya saki mu bata daidaito ba suna nan ga halinsu faƙala Allah ya ce wala ƙar'ata na musar kitaba ai haƙiƙa mun ba annabi musa littafin a taura da mun ka bashi da ku tsaya ga kanku ba wa qaffaina min ba'dihi bi rusul mun ka be bayan annabi Musa da manzanni ataba'anahum rasulan fi isir rasul mun ka biyo ma annabi Musa manzo bayan man kayusha kama annabi yusha'u bayan annabi Musa ya wuce Allah ya annabtar da annabi Musa ya ci gaba da wa'azi ga Hudiyawa wa Shamuila Allah ya aiko annabi Shamuil ya yi musu wa'azi wa Shamuna an aiko annabi Shamuna ya musu wa'azi wa Dawuda Allah ya aiko annabi Dawuda ya musu wa'azi wa Sulaimana Allah ya aiko annabi Sulaiman dan Dawudu ya musu wa'azi wa sha'aya Allah ya aiko annabi sha'aya wa armiya Allah ya aiko annabi armiya wa uzayyu Allah ya aiko uzayyu wa hisqil Allah ya aiko hisqil wa ilyas Allah ya aiko annabi ilyas wa yusha wa aliyasau Allah ya aiko aliyasau wa yunus Allah ya aiko annabi yunusa wa zakariya Allah ya aiko annabi zakariya wa yahaya duk waɗanda annaba ba wanda bai ko wa'azi gare su amma sun kiya duk cikin zura shin wani rashin arziki na to yanzu kai mallawa yanzu wanda an kawa haka annabi bayan annabi ya kiya kai ka gyara shi kai wani kana gyara shi to kai kai nawa kake kai to kai kai da kai dai kuma kai wa'azin ka sai ka rubuta littafi ko da kai kai sai da kai nazari to su da suna yi Allah na ta kuma Allah na sauka musu amma da sun kiya hudiya babu kyau wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati bayan waɗanda Allah ke mun ba annabi isa ɗan maryamu hujjoji kace sha biyan na kai to gama da shi al-mu'jiza ta mun ba shi mu'jiza wadda ka sa a yadda da shi kamar mi ka ihya al-mauta kamar raya matattu Allah ya ba annabi Isa alaihi salamu irin wannan jinsin mu'jiza domin ko da nai Musa annabi Isa alaihi salam ya zo a wannan hali dibbi kace likitanci duk likitan da a wannan wannan lokaci wanda ya kware mutum ɗaya bai isa su amma kuma yana yi amma da Allah ya ku annabi Isa alaihi salam sai ya bahe jinsin mu'jiza da ta rija ta furuki in likita sai ya zo ga mutum guda ya operation ko ya yi wani abu ya haɗa magani ya yi maganin ciwon da aga ɗan adam to annabi isa alaihi sai a tara mai mara lahiya dubu kaza sai a du'a gudanar su warke ga likita ne yana yana yana jiya mutum guda addu'a yake ai ba kawai ta ba kai mallan eh Eh, eh, in na an kace wani ya mutu wanda ake tare da shi don ya gwada musu Allah ya aiko shi ina wani a ce ya rasu sai ce akai inda kabri ne ya ce ce tashi da a ubangiji sai tashi akwai mu'jiza da haka yi masu imani ibn ajuz ya mutu bai na annabi isa alaihi lokacin da ya dawo yace ina an kace ai ibn ajuz Eh. ya ce a ta gwada mai kabari ne ba lokaci ne bai ya mutu ana labari ne annabi isa ta tashe shi ya tashi ga wani kwalla kai ne wani kwalla eh. haya ya aure aka haihu da shi eh. na bayan mutum Allah da ya sawaka wa ibra'ul akama wal abrasa makahu wanda aka wa makahu dubu saba'in annabi sai musu addu'a makahon da aka haifa makahu sun kwarki haka nan mai ciwon zahi wanda ciwon zahi ne ya kungure barar mai wahalan magani addu'a ɗaya ka sai wani. ka san makahon da ya makauci daga baya ana iya mai magani amma wanda an kai makaho bai magantuwa to shi shi shi kawai addu'a shi wani wa hu mun karwa shi hu mun karwa shi rufil qudus da rufil qudus bi dhammi ad-dali fi jami' al-qur'ani li ghayr ibn kathir huwa yaskunuhu shi ibn kathir daru yake mai idafatu al-mawsu'i ila sifati ay ruhul muqaddisa. jibrila Allah ya karo annabi Isa da jibrila don mi da daharatin yasiru ma'ahu haythu sara duk inda zai na tare suka zuwa wakila ruhul qudus al-injilu wasu ce a ah, ruhul qudus injila ta mi Allah ya karo hajji da injila wakila ismullahi al-azam allazi la ya bihi ah, ko allazi ya bihi mauta wanda yake raya mata shi wannan suna Allah amma wa awwalul aqwal asaf ruhul qudus jibrila don mi li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam al hasan domin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hasan dan sabit uju quraish wa ruhul qudus ma'aka ya kai a samu wa ƙoyashawa su ma zambo rama muna ruhul ƙursu na tare da kai don wannan hadisi ke na ruhul ƙursu na aka sha tare annabi isa jibilin nan wa fi riwayatin wa jibilila ma'aka wal ma'ana fa Allah jami'a ma taqaddama falan mu. duk abin da ya gabata mu aikata sun ƙi daidaituwa shin wai ku kuna zama afa ja uku rasulun ko shi manzo zo muku bai bima la an anfusukum ga abinda ranku ba ta so min alhaqi na gaskiya istakabartu sai ku girman kai takabbartu an ittiba'i dabi'a yahudawa kenan shi ba yahuda mutum duk an ka zo mai da abinda bai so wallahi bai bi kwata shi in mutum na da wannan ɗabi'a to yahudanci na jawabu kulla ma huwa mahallu istiwami wal muradu bihi at-tawbiq wa tawassala hamzatu bayna al-fa'il adifa ala muqaddari wa ma ta'allaqa bihi tawbiqan lahum wa ta'jiban min sha'anihi akwai ban mamaki ai ataina anbiya'akum mun ba annabawanku ma ataina hu abinda muka ba su amma kullama ila har zuwa ƙarshen magana ko yaushe sun ka zo da abin da ba ku so ba ku bi fa fariqan wani gabrin jama'a minhu cikin su kazzabtu sau kare ta su kamar wa ka Musa kama annabi Musa wa Isa da annabi Isa wa Muhammad da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal fa'u lisababiyya ai fa kazzabtum fariqan ku qaryata wani gabrin jama'a cikin su su kashe wasu su qaryata wasu aikin su nan. duk wanda ka da barbarun kashe mai wa'azi ko kuma ya karya shi ba yahudi na ba wata magana illa haka wani gaurin jama'a kuna ta kashi domin waɗanda aka ga a ba su bari don haka Allah zo da shi mudari al-mudari ilai ta ta halil madiya istidaran laha nufusi zakuwa ita ga rayuka fa innal amru fazi' wa mara'atu lil fawasil kuma don a tsare ga karshen aya aulid dilalati ala annahum lan yantahu ba su ba su kuwa ya zo don a gwada ba su tukuwa suna nan ga wannan aiki ba su bari fi irafin da nuhin su yanzu izdon aradu su yi ne kasar nabi sallallahu alaihi wasallama su yi ne kashe manzon Allah fa asamahu Allah minhu Allah tsari ga Yusuf shawara an kai lokacin da ta buka shawara sun kai ga wara za su yi su yi mai bugu mutum guda Allah ya tsare shi wallazi na kutilu waɗannan da suka kashe ka haya wa zakariya wa sha'aya sun kashe annabawa kama annabi haya tare ma annabi zakariya kama annabi sha'aya an ka ce kai

in dai ilimi na zukatanmu a burga mai ilimi muna tare wa ƙalu sun ce ƙulubu na zukatanmu gulhun kubla suke jam'u a galafin jam'ina na marhin abin da ya ruhe wuri ka ce yawo ai muga shata abin lulluɓe ta bi agadiyatin khaliqa da lulluɓewa wanda yake an halice ta haka la yasil ilaiha ma ji ita bihi wala ku. in kana wa'azi kai in ba yi ka bari abinda ka zo da shi wallahi bai saduwa ga zukatan mu kuma ko ya sadu ba ta ganewa aro an aro shi ne a galafi allazi lam kutan daga ɗan marhin zakarin yaron da ba kaciya ba au jam'u gilabin ko ko jam'i na na wato abin ruhewa ayo a'in burgami asalin wudon bulla ko hufifa bi taskina wal ma'ana hina izin kenan abin da an ma'ana in ya za an ce gilabu din nan alwa'u kenan hina izin qulubuna au iyatul ilmi zukata mu burgan game ilmi na fa nahnu mustaghununa bima fiha mu abin da a cikin zukatan mu wadatu don Allah ka ba wadi mu wadatu an gairi ga wani ne jama'a muna tare da ku fa adaraba ta'ala an da da'awahu sai Allah ya kwabe da'awarsu muzbitan yana mai tabbatarwa an anna qulubahum lalle zukatansu fi asali ha ga asali asalin halittata qabilatul lil imani mai karbata ga imani laula ma arada laha ba don abin da gita mata wa milal kubur na kahirci ku dai kahirawa ɗaya kuke zukatanku an halicce su tana karɓar imani kahirci na gita mata faƙala bal lil irabi amma qalu la'anahumullahu bi kubrihim Allah ya ɗebe musu albarka ya tsine musu dalilin kahircin abadahum Allah Allah ya nisanta su an rahmatihi wa hazalahum Allah ya darda da su an alqabul gabanin karba aw hum kafaratu mal'unun su kahirai na abin tsine ma fa ma ayana lahum awal ilimi inana ya samu gari su kiran ilimi wal istiga istigna'i da wadatuwa an ka gare ka ya annabi Muhammadu kai fa qalilan ma yu'minuna ci gaba da wa'azi masu imani cikin su yan tsinona ma za'idatu takid alqilata ay imanuhum qalilun jiddan imanin su dan kadan na qorai wa qalil su wata mazdarin mahzufa ay imanan wala takunu ma nafiya li anna laha sadarul kalami fala yu'malu ma ba'daha bima qablaha wala ولما جاءه عليكم السلام Eh, haka bai hudu na min to ya yi karya to mi ya yi mito faɗi to ɗaya ji abin da ya yi kun ji abin da ce a duba da ya ka jiya eh eh ga gaskiya ya santa ya ƙi waɗi ga ta yana kallo